da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna tare da ni Daula Salim. ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi inda a yau ma goma sha hudu ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun samu bakuncin wani shahararren mawakin Kannywood. haka ne Amina kin san yau ranar nishadi ce to don haka bari mu lalubo bakonmu na yau. a cikin shirin namu na yau da gobe na nishadi tun da yau juma'a ranar nishadi ne mun samu babban bako fitaccen mawaki amma an ce dai waka bakin mai ita ta fi daɗi wa muka samu yau yau jama'a salamu alaikum sunana na ziki abdulsalami wanda aka fi sani da na ziki islamic To Malam Nazifi barka da shigowa wannan fage namu. Yawwa barkan to Malam Nazifi kamar da yadda ka sani mun ji wata sabuwar waka da ka fito da ita har ma mun ɗan kalla bidiyon a YouTube mai suna ƙasa ta wanda wakar ta ɗauka hankalin mutane sosai saboda yanzu ma gashi nan lokacin siyasa ne da ya kamata mutane su haɗa kan kawunan su da waye me dalilin da ya sa kai wannan waka. na da ke nake kwatance ashe. Ito eh, alhamdulillah ita wannan waka da na yi na kira ta da suna ƙasa ta a dalilin da ya sa na yi ta na kalli yanayin farko idan an ce ga wani yana shugabanci na Allah ni bai mun ba ba na ra'ayinsa. Hmm. Ni sai nake ganin a hankali ba kamata ya yi a ce an bi wannan shugaban da zagi ba ko kuma da aibantawa ba kamata yi in ba na ra'ayinka to in yarda da cewa kuma Allah ne ya zaɓe ka yi sa ka wannan wajen to sai mu sai mu haɗu gaba ɗaya mu sai mu taya ka da addu'a Allah ya sa kai mana abin da zai ciyar da kasan mu gaba to kusan hankali na ya karkata akan haka idan mai saurare ji yanayin yadda na shirya wato bai cikin wakar zai yadda nake ba a ah, mu wata na kasa muna da laifi in shugabannin suna da laifi kuma muna da laifi na faɗi laifin shugabanni ko na faɗi laifin talakawa a cikin waka wannan kawai abin da ya sa na hankali na karkata kai su gani waka da wato al'umma na kasa ta musamman. Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe. take ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta ni na ce wai me kuke nufi ban so ni takaici wayo na ta wuce yan kasa ta najeriya gani na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya gaskiya ko kokariya na ce kaje ka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya mun so ko za mu daina shan wuya laifin muke akan gaba al'umma Yes. ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake kunku ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan uwa na kasar mu za mu kishi da mu kosa kasar mu za mu duba ake ke nake mai ɗiba a cikin rana ma ku zo miki shin kasar mu to da mun na kuka mai kuna muna gani ana bugun kashi ana fada ana ta alashi gatan. To zifi na ce to yanzu da yake gashi mun shiga yanayi na siyasa kuma ga wannan waka ka fiddo wani kira za ka yi ma matasa akan bangar siyasa akan yadda za a yi zaɓe a cikin lamana da kwanciyar hankali. To babban kiran da zan yi ga matasa matasa shine su sani cewa ku ne ginshikin ku ne ƙashin baya na al'umma. gaba ɗayan mu idan ba mu waye ba ya kamata a ce mu waye duk duniya kowa ya riga waye da siyasa bai kamata a ce mun zo lokacin da wai bai jani ba ni wani abin shaye-shaye ko kuma wani abin makami a ce wai dan in je in goya mishi baya kuma in je in cutar da wani sannan kuma in goya mishi ba ni kamar ina ganin ba haka ne hanyar da ta kamata mu dora tunanin mu akai ba inda ya kamata mu dora shine ok wannan da muka zaɓa bai mana ba ne bai mana ba a cikin abubuwan da ya kaza ne oke to ku zo mu haɗa kan mhm. hanya a sauƙaƙe mu bi yadda muka yi muka zaɓe shi to mu bi wannan hanyar mu zaɓi wani wanda ya fi shi ni a tunanina wannan shine abin da ya fi kamata ga ɗan uwa na matasa. To mun gode na zifi bari mu shiga kuma faifayin gaba wakar ka mai suna Amina ka san Amina babban suna ne in ma aka koma ta ɓangaren musulunci sunan maman annabi ce sannan kuma ni kaina ma sunan mahaifiyata kenan kuma sunan diyata kenan sannan kuma ga abokiyar aiki na muna tare da ita sunanta Amina. Eh, to gaskiya abin da yasa na yi waka mai suna amina amina hannatu ce mata yar auta hmm. ita waka akwai lokutan dama da take zuwa ka ji kawai wani suna ya faɗo ma sai ka ji tabbas kana buƙatar sha'awar ka wake wannan sunan wani kuma za ka tarar da shi ko kuma a'a yana da alaka da mai sunan ne to ni gaskiya kusan ba alaka ba sunan ne nake so sanda nake sunan kawai ba kamar <laughs> da ya amina gaskiya ban da ya amina gaskiya kuma matarka ba amina ba ce kuma mahaifiyarka ba amina ba <laughs> To aiko mu kama wannan waka muna godiya da wannan waka don wakan nan ta mun sunan mahaifiyata kuma sunan diyata kenan. Haka ne kam to bari mu shakata da Amina yanzu. Amina ra'ayi na ɗauke da sabo kullum fata na kice da ni in bai ki amince min amina na yau kai dubu amina da bance tafiyar ta da bance kalar ta ma da bance sallanta ta da bane maganar ta ma da bance inda ce hira amina ta iya zance kin sace min zuciya a ce, ki saura amina ba za mu rabe ba sai kashi yau ba za mu gana ba mutuwa ce da sa ba za mu gana ba da amina tauraruwar mata Sa kuka sai in kasa dai acp barka da dawowa. To yanzu bari mu je ga wannan waka mai suna Bafillata 'yar yarinya. To kai mm, Bafillata ne ne ko kana da budurwa Bafillata ne me ko akwai dai wata alaka da kake da shi da 'yar Fulani? <laughs> Ai idan kika ji yadda na kira wato na kira ta ne da bahaushen na wannan ya nuna miki cewa bahaushe Ba ba bakin ma na ba ba ba hillata to ai ka ce hillata ai shi ma dai duk filatancin ne <laughs> ah, ba ba fillata <laughs> akwai hausa fulani akwai hausa <laughs> fulani mm. kuma a ɗan ɓangaren ma akwai ɗan wannan fulani ɗan ɓangaren mm. amma dai ni ba haushe ne kawai dai fakar abu ne kawai ina so in ba yarinyar ta zama da lokacin da nake kirkira karin mm. ina tunanin yarinyar ta kasance min ta zo a yar sa da kira ta da suna ba sun lata din mm. wannan ne abin da ya sa ni kira waka ta suna ba shi to ba wai kana da wata budurwa ba fulata na ba ko mata kawai dai ra'ayi ne ya sa ka yi ba wai wani special abu ba ne ya sa ka yi To jama'a ku biyo mu bari mu saurara ba fillata yanzu. nake ba yarinya ba da ke nake ba tana da kyan idanu sunanta ba zan faɗi ba na ba ki rayuwata yarinya ba ki shigo ba da ke nake kina ji ba hillata ba ki juyo ba Allah na gode ma ni ma ka bani tawa ya eh, yarinya tsammani soyayya muna ta batu na soyayya kar ai so da karya. kai ko me ma za ka yo in za ka yi kai gaskiya gaskiya dokin karfe karfen ma bakin karfe in dai karke ta kayi dace komai ta ka ja ka biya yadda da ni kin jiya zance nai na gaskiya so ki jike yar fulani na dau aliya ta kariya To kamu da dawowa yanzu bari mu garzaya faifayin gaba wato shine rangaji. Rangaji ne ko rangaji alasa na faɗi sunan nan daidai dai. <laughs> Rangaji, ai na ba ina jin waƙar rangaji, rangaji, rangaji. <laughs> Ah, rangaji kada ayyo takawa. kuma ce masha Allah. Rangaji. Alhamdulillah. Mm. Abin mu za ya isa. Me ma'anarta? Rangaji ba a so a yi irin eh ba a so in aka ce ma rangaji ana so kaɗan rausaya ne ba a so kai rawa sosai. Kaɗan rausaya wani ma kiga kawai da kai yake yi wani da ka faɗa wani a hankali ne ake so a yi. To kaga yau da masu saurare sun ƙara ilimi na san akwai mutane da yawa maybe da ba su san ma'anar rangaji ba. kar a wuce gona da iri ba. To bari mu je mu saurari rangaji ni ma mu dan samu dan mu dan rangaza daga nan zaune. <laughs> Thank una ci gari kuma wata waka na dade ina son wakan nan har cikin raina tana ɗaya daga cikin wakan da nake so a duniya wakan da kai a cikin fim din nan mai suna na wakan ladidin baba. Mm, ladidin baba, Wakan nan gaskiya ta yi me zaka ce mana game da wannan waka? to wakan ladidin baba kamar yadda kika cewa kin dade kina son ta hakan ni kaina mawaki ina son wakan saboda waka ce wadda ko lokacin da aka kawo min labarin fim din mm. aka ce in yi wakar to shi kansa labarin da ake dama irin labari ne na tausayawa mm. to ni ma sai wannan tausayin ya fi da na shiga cikin waka kuma sai na samar da wannan abin da tausayin so ko ni ma daga baya na zo ina ji na kan ji wannan tausayin yana shiga ta amma ke sa ringa tuna wasu abubuwan haka saboda kawai tausayin da aka sa a cikin waƙar. To ko za ka dan basu tarihin wakar da fim ɗin maybe akwai wanda ba su taba kallo ba don su dan san ma'anar fim ɗin da komai kamun mu rausaya da wakar. Na'am shi fim din sunansa kenan ladidin baba. A mm. yadda ladidin baba yake kamar yadda mai shirya fim da zai yake gaya man ne. fim ne wanda aka yi shi akan akwai wata yarinya da aka yi ta a ƙauye ana ce mata ladidin baba. Mm. tana da wanda take so a ƙauyen mm. kuma yarinya ce wadda take so ta yi karatu da abubuwa haka dai take son rayuwarta mm. kuma ana nan ana nan Allah da ikonsa sai kuma wani babban mutum shi kuma ya yanko daga wani bangaren kawai ya zo daga zuwa ya ga yarinya ya sa ido a kai to ya ce ai shi kawai ya ji gani to wajen raba su da yarinyar a nan ake so in yi waka to a nan na yi waƙar ita na cikin baba ɗai Mm. irin ba a san ranta ba ya haƙuri ba ta ba kaza da kaza haka dai suka gama ya tafi da ita kuma ya je auren kuma bai daji ba to kusan dai a takaice dai shine labarin kullum ne na lafiyar ba to amma da ƙarshe ta koma gidan masoyinta ko ya aka ƙare eh gaskiya shan aishi da yake bayan ta tafi ma shi kuma sai tunanin su wani wajen to bari mu shakata da ladidin baba mm-hmm. sarki kana da wani kira da za ka yi ma matasa ba ganin kai gashi kana mawaki kuma kai matashi ne to ni babban kiran da zan yi nake kuma kan yi kullum daga lokacin da aka ce an sa dan ba ta lokacin da aka fara siyasa shi ne hamma muka samu wata kalma muke amfani da ita wadda nake cewa banda ni a tada hukuma yayin gudanar da zaɓe to ina so kowane matashi ya kasance shi ma ya zo a haka wannan shi ne kiran da zai yi da matasa dalla jama'a duka ana muka kawo karshen shirin namu na wannan makon a madadin wadda ta taimaka mana ta ba da umarni Julie Lexus Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Skip da abokiyar amin aiki na. Amina Buhari auna. Ni dole sai nake cewa mai hutun karshen mako lafiya mun baku da wannan wakan.